ka zo ka sa yara su kawo taki kuma maimakon su zuba iyaka bigiranka a sai suka shiga har eh, iyakar wani suka je suka zuba mun burji ne ga da babu dinki suka zuba mun taki ban ji daɗin wannan al'amari ba wannan shi an baka guri sai ka ga ka ga ba ba ai ma daidai ba har abada wallahi tallahi har abada ba za a ma daidai ba in dai baka guri aka yi abu wallahi tallahi a salamu alaikum tsami ba ma sarkin asgas saboda raini sarkin asga kuma lado saboda raini ah ni in ce ma sarkin asga ina dan garin nan iyaye na yan garin nan kakanni na yan garin nan mun san zire a ku ba ku gaji wanzanci ba yaya za a in kira ka sarkin asga to to wannan ita ce matsalar ka dama kana zagawa guri-guri kana ce musu ni ba gada ne ba dan iska ne ni kana zazzage ni kana wulakanta ni a bainin nasi to to bari in gaya maka kai abin isa dama na zo ka shaidi na zo maka idan ka kuma zuwa ka kara faɗa to abu uku zan ma ɗaya ko dai in maka aski ko ko cire maka beli ko ko in maka kaho ko in fafe ma ciki na hudun kuma ma ko in mai da kai babba Iye? Wala ƙara shan ka To, ko eh. ka daina nuna da zan nuna ka. Kuma lamarin naka na ga ya fara zama cikin wani yanayi na daban. Eh, haƙiƙa ma kuwa. Kuma mu ba za mu fasa gaya wa al'umma cewa ku guji sani me fa. Ka, ka ma tsoraci. Ash, bari dai in nuna Zinna mai da kai babba wallahi. ka ƙara girma dama ai baka gama girma ba wallahi yanzu nan mai da kai babba wallahi wallahi ka tunda naga abun naka ya zama ka ba za ka mai da ni ba hukunci ba na san inda na saka in ma tsoro ba ka zo man ka gani dalili da mai ka kashe na ajejin nan gaban ni ba kisa girma dai za ka ƙara yi ƙara ma shekaru wallahi wallahi ba za mu fasa gaya mutane su guji su guji eh, baka iyalansa a yi musu kaciya ko ba ba ku zan daina kama hari ba to shikenan yau na rika kama hari kullu da kai